يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منه رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار ومن غضب الجبار إخوة الإسلام إن التجارة نعمة من نعم الله عز وجل وهي مهنة شريفة كريمة ولو لم يكن في شرفها إلا أن نبي الأمة محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عمل بها يوما من الأيام فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه تاجر في مال خديجة رضي الله عنها وأرضاها وقد تولى التجارة أخيار صالحين على مر القرون والأعصار من أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم تولاها أبو بكر الصديق وكان تاجرا ونعم التاجر وكذلك ما عداه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم وكان عبد الرحمن له في التجارة ثلاثة مواقف عظيمة أولها أنه قدم إلى المدينة فآخى فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع فقال له سعد يا عبد الرحمن هذا مالي أشاطرك هذا المال نصفه لك ونصفه لي ولي زوجتان انظر إلى أجملهما وأحسنهما أطلقها وتنكحها من بعدي فقال عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه بارك الله لك في مالك دلني على السوق كان لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم همم عالية ونفوس طاهرة زاكية فاستغنى عبد الرحمن بالله عز وجل ففتح الله له أبواب الغنى أقبل على السوق فتعب ونصب وكان تاجرا أمينا صادقا وفيا برا في تجارته ومؤاملته ففتح الله له أبواب الرحمة فكان له من الخير ما كان والموقف الثاني لعبد الرحمن أنه كان ممن يجهز جيش النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات فصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح عند الرجل الصالح والموقف الثالث له أن إحدى أمهات المؤمنين خشعت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت وفاته صلوات الله وسلامه عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطف عليكن بعدي إلا الصادق الصابر إلا الصادقون الصابرون فكان عبد الرحمن رضي الله عنه وفيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أزواجه من بعده فكان يتحمل نفقاتهن ويكثر الإحسان إليهن فيا لها من تجارة عادت عليه بخيري الدنيا والآخرة إن التجارة نعمة من الله وشرف للإنسان وأي شرف أن يأكل من كبد يديه وعرق دبيره الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أطيب الكسب فقال عمل الرجل بيده وكل بيت مبرور أيها المسلون عباد الله بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا إخوة مسلمي مسلا تابعين الله من بوده هدبر متيو دين صلاتي جمنزن سيرا النبو الرحمة باين godiya ga Allah tare da yin salati da sallamewa ga manzon tsira annabin rahma sallallahu alaihi wasallam amma ba'adu bayan haka ‘yan uwa musulmai lalle kasuwanci da sana'a ta hannu suna daga cikin ni'imomi na Allah mai girma da buwaya wato harkar kasuwanci da sana'a wani aiki ne muhimmin gaske maɗaukaki mai girma da ma za a ce ba shi da wani ɗaukaka face kasantuwar annabin wannan al'umma annabi Muhammad sallama ya yi aiki da wannan ma'ana ya yi tijara a wata rana daga cikin ranaku ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tijara da dukiyar matarsa ummuna khadija Allah ya ƙara mata yadda kuma hakika zaɓaɓɓu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zaɓaɓɓu daga cikin bayan Allah an samu su sun yi harkar kasuwanci da sana'a a rayuwarsu a wasu shekaru da suka gabata daga cikin sabon manzala sa salama akwai sayyidina abubakar wanda duk duniya in aka cire annabawa babu kamar abubakar da umar da usman da aliyu duk duniya ba a taɓa yin kalmansu ba babu wani annabi da Allah ya taɓa bashi mutane masu zuciya tsarkakakkiya irin ta abubakar da umar da usman da ali sai annabi shi kaɗai za salama Allah ya bashi wannan to na abubakar ya kasance ɗan kasuwa ne kuma ya kasance madalla da kasuwanci irin na abubakar hakan nan irin su na usman bin affan wanda yake da wasu mawaƙif masu girma wanda ya kamata a ce musulmai ɗan kasuwa sun yi koyi da shi a cikin harkar kasuwancinsu a lokacin da sai na Usman aka yi hijira daga makka zuwa madina kakkaf garin madina rijiya guda ɗaya ce kuma mallakar bayahude ne idan bayahudan nan ya ce kofi ɗaya sai an siya dirhami ɗari babu yadda ka iya sai an siya amma manzala sa salama ya ce wa sai ce wa sabon shi waye daga cikin ku zai je ya ciya mun wannan rijiyar ya sai wannan rijiyar an wani bai hudan sai na Usman ya ce ni ne kai da kanka ka sani cewa karamin dan kasuwa bai isa ya tinkari wannan kalubalen ba sai na Usman ya je bai hudan ya ce sai dai in ciyar maka da rabi rabi ya ce ya za a yi ka ciyar mun da rabi ya ce yau rijiya za ta zama mallakar ka kai ne za ka ɗiba ruwa da kai da wanda kake so ko kofi ɗaya ni ba ni da shi a ciki amma gobe asabar milki na ne da kai da mutanenka ba wanda yake da haƙƙi a cikin wannan ruwa sai na usman ya ce na yadda ya biya kuɗin sai ya zama ranar mulkin sai na usman hatta na yahuda wanda suke zaune a garin madina kowa zai ɗiba ruwa da zai ishe shi zuwa gobe domin sun san gobe ruwa na ciyarwa ne da ƙarshe bai wude ya ga shi a babu riba a kasuwancin ya dawo ce sauran rabin ma zan da maka zai dan Usman ya siya ita ce ake kiranta bi'ir Roma mawkifi na biyu sayyidina Usman an yi fama da talauci an yi fama da yunwa a garin Madina babu abinci ashe ba yau aka fara ba a zamanin zaɓaɓɓu daga cikin bayan Allah suna raye sahabban annabi daga cikin su ga sayyidina Usman ana fama da yunwa da Usman ya tura ayari aka shigo mushi da kayan abinci na dukiya mai tarin yawa wanda iyakacin ka rakuma ne ya ɗauke da kayan abinci kamar yau ne a ce kago-kago a ce container traileroli sun shigo da kayan abinci Najeriya. 'yan kasuwa suka cika kofar gidan na Usman kowa ya ce a kowane kayan raƙumi na ba ka ribar kaza a kowane raƙumi guda na ba ka ribar kaza yana kuma sai ce a'a wannan ribar ta mun kaɗan an bani akwai wanda ya bani sama da haka har sai da suka ƙure manejinsu sai kai ga suka ce da sayyidina Usman a garin Madina dai babu wasu ɗan kasuwa da suke sama da mu da muke wannan wurin gaya mana wani ɗan kasuwa ne zai ba ka riba sama da wannan da muka baka dan Usman ya ce ai an riga an gama Allah ya riga ya ciya kuma ya biya ni don haka a kara ɗaya garin Madina ko ina a raba wannan abincin ko kwandala kada a karɓa a hannun kowa sai da ya karya wannan yanayin aka wayi gari duk Madina an wadatu da abinci babu kuma wanda yake bukata wanda da masu kuɗin kuɗinmu yau ana maganar a Afirka idan ana maganar masu kuɗi 'yan arewacin Najeriya akwai mutanen da sun fi kowa kuɗi a Afirka suna daga cikin manya-manyan attajirai a duniya me kake tsammani da za su so a sati guda wallahi azim za su iya karya farashin abinci a Najeriya gaba ɗaya kuma a wadatu ko'ina kuma wani abin bai taba komai daga cikin arzikinsu ba ayya sai dai abin kyauta ce Allah ke bada ita ga wanda ya so daga cikin bayansa sayyidina Usman ibn Affan ya zama babban attajiri ga irin su abdulrahman ibn Auf wanda Abdulrahman ibn Auf a lokacin da ya yi hijira ya zo garin madina a nusa salama ya da yan uwantaka tsakanin shi da sa'ad bin rabi'a sa'ad bin rabi'a ya kama hannun Sa’adina ya kama hannun abdurrahman bin auf ce ina da dukiya kaza zan tsaga dukiyar raba ta gida biyu kai ka ɗauki rabi ne ɗauki rabi ina da mata guda biyu ka zo mu je ka kalle su kallo na nutsuwa ka zaɓi wacce tafi kyau ta fi kwanta maka a zuciya zan sake ta kai kuma ka aure ta Abdullaman bin auf ya ce Allah ya sanya maka albarka a dukiyarka da kuma iyalanka amma ni abin abinda nake so da kai kawai nuna min hanyar kasuwa sai da aka wayi gari Abdullaman bin Auf ya zama daga cikin manya-manyan attajirai na bugawa a misali wanda duniya ba za ka manta da shi ba a cikin manya-manyan attajirai ɗin kasuwa a zamanin Manzan Allah salama wanda ya zama hatta bayan rayuwar manzan Allah salama Abdullahi Buna Auf sai ya zama daga cikin masu ɗaukar ɗawainiyar iyalan gidan Manzan Allah dama ɗaya daga cikin iyalan shi ta koka mushi akan bayan shi al'amari zai kasance ya ce in sha Allah a bayana wanda za su jibanci al'amarinku masu gaskiya ne masu haƙuri bayan Allah masu juriya sai ga sayyidina sai ga wannan bawan Allah Abdurrahman bin Auf shine ya zama daga cikin wanda suke dawainiya da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wannan kadai ya ishe shi sharaf a wannan kafar nake so in yi wani kira da babban murya bisa ga lura da irin ƙalubalen da yake tunkaro al'ummar musulmi a wannan ƙasa mu ta Najeriya don gane da yadda muka ɗauki harkar kasuwanci ta yadda wannan illar da take faruwa da mu ba yanzu ba ne illar tana ƙona mu a yanzu amma zuwa gaba shi ne babban abincin tsoro annabawan Allah jama'a sun yi sana'a annabi zakariya najjar kafinta annabi nuh alaihi salam wanda ya kira jirgin da ake cewa jirgin tufana jirgin annabi nuhu da katako yin shi kafinta ne sana'a ce annabin Allah annabi Dawud alaihi salam Haddad makeri ne wannan ya ishe mu babban misali cewa sana'a da mutum zai koya ya samu basirarta wannan shine abin da ya kamaci ƴaƴayenmu a yanzu mun yi kuskure kaga yaro ɗan ƙarami shekarar yaro bakwai takwas yana tura wilbaro yana tsintan kat a cikin gwata a wannan shekarun ba wannan ne ya dace da wannan yaron ba abin da ya dace da shi a ba shi karatu a koya mushi sana'a ba a koya mushi neman kuɗi ba ku fahimci wannan Allah ta kawo ɗan mu yarbawa da mafifikin alkhairi domin misali ne na ƙwarai mai kyau tare da su dore da yaransa in ya tashi zai je makaranta zai je koyi sana'a ba wai ya ko nemi kuɗi ba ya koyi sana'a idan tafiya ta yi tafiya yaron nan zai gama jami'a ya zama gashi ya yi karatu amma ne yana da aikin yi ba zai jira gwamnatin najeriya ta ba shi aiki ba population na mutanen najeriya ana maganan mutum miliyan ɗari biyu. gwamnatin najeriya ba ta sita ba mu aiki gaba ɗaya ba Allah ta'ala da ya halicce mu ya tsore mana hanyoyi na neman arziki ko ba ka da certificate akwai hanyar da za ka ci abinci sana'a ta fi neman kuɗi tasiri ga rayuwar ɗan adam wannan na daga cikin illar da yau aka wayi gari gidajenmu yau ba isa ka bar kurfot a waje ba tukunya ta tasa ko ta kwano a ta karfe ba isa ka bar ta a waje ba gada wannan ta kofar gida in ta zama ta karfe ce ko ta abun nan kafin garin Allah waye ka neme ta ka rasa yaranmu ne sun zama barayi saboda yaro ya tashi neman kuɗi ya sani ba sana'a ba kaga an samu akasi a daidai lokacin da da sana'a ya iya ya kware a gobe shi ma ya zama gwamnati sai ka ga yana sana'ar kafinta yana da yara da suka kai guda goma a ƙarƙashinsa suke cin abinci masu iyali suna aiki karkashin su suna cin abinci makanike ne shi nan mutum nawa suke aiki karkashin su ci abinci tela mutum nawa ne suke cin abinci karkashin sa mai aski ya buɗe wurin aski mutum nawa suke cin abinci karkashin sa suke iya sana'a wannan shine abin da zai rayar da zukatan al'umma ya sama wa al'umma abu musabbal a rayuwa yanzu misali saboda tabawa da irin wannan za ka ga mafi yawan hanyar neman abincinmu hanya ta ta yin amfani da ƙarfin jikinmu da lafiyar jikinmu kafin mu nemo abin da za mu ci wanda ƙarfin nan da lafiya suna da iyaka a gaba ƙarfi zai zo ya ƙare lafiyar jinka ta wata ƙare wani plan ka tsara wa kanka a gaba yadda za ka ci abinci lokacin da ƙarfinka ya tafi lokacin da lafiyarka ta ƙare kullum kawai kai abin da ka sani bari in fita in na je na samo a yau in zo in bindige su kawai gobe ma in na fita zan samu wannan ba tunani ne mai kyau ba mai lafiyayyen hankali da tunani shine wanda in ya samu naira talatin a yau to zai ce bari in yi bukatuwar ishirin goma in ajiye ta don abin da zai iya tunkarwa zuwa gaba don haka wannan tunani ne da ya kamata wanda ya zama wajibi mu canza wannan tunanin daga ƴaƴayenmu ƙanana da suke tasowa a yanzu idan ba haka ba yanzu a a cikin garin Jos akwai gada manya-manya guda biyu wanda ire-ire na dai dukkanmu ba a haife mu ba aka yi wa inan gadojin amma yau an wayi gari yaranmu yaranmu suke shiga ƙarƙashin gadan suna ɓalle rodin da aka yi wannan gadon shi wanda an yi abun tun ba a haife su ba amma yau kawai su sana'a wurinsu kawai ya zan nemi kuɗi mutane sun mance da cewa akwai muna da manufa a rayuwa duk mutumin da ya zama rayuwarsa ba shi da manufa bai san ina zai je ba wala wannan mutumin ba shi da amfani a rayuwa bai ma san me yasa Allah ya halicce shi a wannan duniya don haka jama'a wannan kira ne da babban murya lalle mu riƙe sana'o'inmu da muhimmanci mu riƙe alƙawari mu riƙe amana da gaskiya a wurin sana'armu sai Allah ta'ala ya sanya wa sana'ar albarka sai a wayi gari mun samu nutsuwa ‘ya'yanmu sun nutsu domin duk ɗan da ka ciyar da shi da haramun ba zai zama mai albarka ba a rayuwa ba zai zama mai biyayya ba gare ka kuma ka cuci kanka ka cuci yaron Allah ta'ala muke roƙo ya mana jagora ya tabbatar da digadiganmu akan wannan addini har zuwa ran zamu koma zuwa gare shi muna roƙon Allah madauki sarki akan wannan mimbari mai albarka bawon Allah da ya ba da dukiyarsa wurin ganin wannan alkhairin ya tabbata da bayan Allah da suka yi jagoranci kama daga samo asalin yadda za a yi a samar da wannan wuri da wanda suka tsaya babu dare babu rana wurin ƙoƙarin su ga wannan wuri ya rayu da masu ibada a cikinsa da wanda suke da makwabtaka da wannan wuri ubangiji ta'ala ya musu sakayya da mafificin alkhairi Allah ta'ala kada ya gajiyar da su ƴan uwa masu albarka masu daraja mu cire dukiyarmu a kowane lokaci a ranar juma'a a masallatai irin waɗannan akan zaga da akwatuna a ce da mutane ku sanya sadaka fi sabilillah ya tabbata cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sadakar da zaka bayar a ranar juma'a ana rubanya ta ninkin ba ninkin na sadakar da ka bara a wata ranar da ba ranar juma'a ba sadakar da zaka bayar irin wannan wuri sadaka ce da za a ci gaba da raya wannan wutan da shi ba kai ka gina ba amma ka ba da gudunmawar ka wurin ginawa don haka ce zan maka sadakatun jariya a cikin rayuwarka don haka jama'a mu cire dukiyar mu mu nemi aljanna rayuwar nan tana da iyaka kuma za ta kare Allah ubangiji muke roƙo ya mana jagora ya tabbatar da digadigan mu a cikin wannan addini har zuwa ranar mutuwa Allah ya shirya mana zuriyar mu ƴaƴayen mu da suka kama hanya wadda ba daidai ba Allah ya dawo da su zuwa ga hanya daidai madaidaiciya Allah ka hana ƴaƴayen musulmai lalacewa ya Allah wannan yanayi da muke ciki a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya Allah ka tausaya mana Allah ta'ala ka fita da mu daga cikin wannan ƙangi. ya Allah ta'ala muna roƙonka kai ne mai yayewa muna da yakinin zunubanmu ne ya jefa mu cikin wannan yanayi ya Allah muna itirafi da shi muna roƙonka Allah ka gafarta mana zunubanmu Allah ka ba mu mafita Allah ka amintar da arewacin Najeriya Allah ka kawo mana aminci da zaman lafiya ya Allah ka hana garkuwa da mutane a cikin Najeriya da sauran ƙasashen musulmin duniya baki daya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله